Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1925 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da daren yau Litinin 12 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa shugaban kungiyar shiya ta IMN a Najeriya, Sheikh Ibrahim El Zazzaki tare da uwar gidansa Zinatu sun tashi zuwa kasar India. haka kuma za ku ji cewa hedkwatar rundunar sojojin najeriya ta sama ta rugurguza wasu sansanoni biyu masu muhimmancin gaske na kungiyar mayakan boko haram yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a najeriya lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni a takaice daga birnin Washington DC. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. a yau litinin attorney general din amurka william burr ya sha alwashin ganin an gudanar da cikakken bincike kan kashe kansa da hamshakin mai kudin nan jeffrey einstein ya yi wanda ya tafka abin kunya yake kuma da kwakwarar alaka da manyan 'yan siyasa epstein na zaman gidan yari ne inda yake jiran a yi masa shari'a kan zargin gudanar da wasu ayyuka na lalata da suka shafi yara masu karancin shekaru Barr ya ce da shi da ma'aikatar shari'a da yake jagoranta sun yi fushi da tir da gazawar gidan kasan da ke jihar New York a yankin Manhattan wanda ake kira Correctional Center wanda ya kasa bada cikakken tsaro kan wanda aka tsere. wannan shari'ar tana da mahimmanci ga waɗanda zuk aka zalunta waɗanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen fitowa fili ya ce wannan ita ce damar da suke da ita na tunkarar mutumin da ya zalunce su a kotu ido da ido bo ya kuma ƙara da cewa za mu bi diddigin yadda hakan ta kasance kuma za mu hukunta duk wanda yake da hannu cikin wannan lamari. kasar amurka da kungiyar taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zama na takwas wato a zamansa kasar amurka da kungiyar taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zama na takwas a zumar cimma matsaya tsakaninsu domin kawo ƙarshen yakin da ake yi tun shekaru goma sha takwas da suka gabata a kasar afghanistan domin share fagen tattaunawar zaman lafiya an kammala zaman da aka ɗau kwanaki tara ana yin sa a qatar ne a ranar litini a cewar wani ɗan kungiyar ta taliban an kuma ci gaba da zaman a jiya kuma jiya kuma ranar sallah a wani takaitaccen jawabi zabihullah mujahid ya ce tattaunawar da aka yi wato tattaunawar akwai gajiyawa amma kuma ya yi tasiri domin duka bangarorin biyu sun amince su tuntuɓi jagororinsu domin abin da zai biyo baya. masu zanga-zanga a hong kong sun yi kunnen uwar shegu da gargaɗi da jami'an 'yan sanda suka yi musu da safiyar yau litini bayan da 'yan sandan suka fesa musu barkonon tsohuwa gami da harba hasashen roba domin tarwatsa su abin da ya sa suka fusata suka toshe hanyoyi a babban filin jirgin sama na birnin tarayyar kasar wanda yake yawan zirga-zirgar fasinjoji masu zanga-zangar sun yi cocorindo abin da ya tilasta soke jiragen wato jigilar fasinjoji mutane da dama sun raunata a wasu yankuna da suka turnike da hayaki babu abin da ake ji sai karar mukamai da kuma iwe ihwen mutane cikin dare 'yan zaune gari banza suna ta yi wa masu zanga-zangar bulala akan tituna wannan maimaici ne na wani al'amari makamancin wannan da ya auku a yonglong a arewacin yankin inda karti sanye cikin fararen riguna suka zane fasinjoji a tashar jirgin kasa gwamnati da ta kididdige waɗanda suka raunata su 54 daga ciki har da mutane biyu da suke kwance cikin mummunar yanayi a asibiti a yau litini da kuma mutane 28 da yanayinsu bai munana ba in ji hukumomin asibitin lauyan mutumin nan da ake zargi da harbe mutane a wani masallaci a kasar norway ya ce wanda yake karewa yaƙi ya baiwa masu bincike haɗin kai a yau lauyan ya ce wannan 'yancinsa ne bai yi na'am da laifin da ake zargin shi da shi ba kafafen yada labarai sun bayyana wanda ake zargi da suna philip manshaus dan shekaru 21 mutumin dai dan asalin kasar norway ne kuma ana tuhumarsa da laifin kisa ne babu wanda ya rasa ransa a masallacin amma bayan wasu sa'o'i 'yan sanda sun gano gawar 'yar uwarsa a wani wurin daban a lokacin da mash house ya shiga masallacin al-nur a ranar asabar mutane uku ne kacal suke cikin masallacin shigarsa masallacin ke da wuya ya buɗe wa mutane biyu wuta na ukun kuma wani mutum ne ɗan shekaru 65 kuma tsohon jami'in 'yan sandan sama na pakistan shi ya damƙe shi. Aisha Ma'azi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Shugaban kungiyar shiya ta IMN a Najeriya Ibrahim Elzazzaki tare da matarsa Zinatu sun tashi daga filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Abuja zuwa New Delhi na ƙasar India. don samun magani a asibitin middanta ga rahoton da wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya aiko mana daga abuja yanzu nan muke ganin hotuna na tashin malam ibrahim zazzaki zuwa india wani karin bayani za ka eh. kan wannan al'amari to muna godiya ga allah ta'ala maɗaukakin sarki wanda kudurarsa da iradansa ko kuma da mulkinsa suka fi karfin mulkin kowane mai mulki sa'annan kuma shine mai yanke wa duk wani dan adam hukuncin ya rayu ko kuma kada ya rayu waɗansu abinan an zuba malam harsashe yan iyawa domin a kashe shi Allah ta'ala ya raya Muhammad Ibrahim gama ba maganar ma kisa muke ba wannan maganar tafiya ta India din nan me zaka ce kan yadda tafiyar ta kasance eh to ai shine bangaren murnan da muke yi ne a na farko kamar da na gaya maka muna godiya ga Allah ta'ala cewa malam ya ga mu mun ga lokacin da malam zai tashi ya tafi duk da waɗansu sun nuna cewa ba su son a lokacin kuma da waɗanda suke neman su kashe shi din suke mulki wannan ma wani ba za mu zarge su kai tsaye da cewa suna son kashe shi bane tunda dai Allah ya sa har yanzu yana raye amma ba mu labarin hanyoyin da kuka ya samu ya tashi ba tare da samun cikas ba Eh to dama hanyoyin ka ai an aminta cewa ya tafi din mutum ɗaya ne dama yake jayayya kuma aka nuna jayayyansa ba da wani tasiri ba wani kace na ce mai yawa aka samu shiga jirgin emirates da karfe shida da kusan minti ishirin da wani abu jirgin ya tashi malam sun zauna a cikin jirgi suna addu'o'i mu muna fata Allah ta'ala kai su lafiya kuma ya ba su lafiya kamar yadda suka tafi lafiya cikin izza da da daraja da ɗaukaka Allah ta'ala ya dawo da gamawa a cikin shin musu nawa ne daga bangaren shi Malam Ibrahim da zazzaki suka shiga jirgin suka tashi tare sun kai mutum wajen goma kuma sha ɗaya haka ko sha biyu amma wannan haɗi da jami'an tsaro wanda aka ce dole za su bi su su fita da su haka a jirgin musamman an yi shatansa ne ya ɗauke su ko kuma an sa fasinjoji eh, jirgi ne na fasinja aka sai kujeru aka tashi ya abin ya kasance. Eh labarin da ya zo mana na kuma hakika shi ne ba a yi shatan jirgi ba jirgi ne na fasinja ma'ana sun haɗu ne da fasinjoji suka wuce. To Muhammad zan gama ƙarshe faɗa mana shi akwai jami'an tsaro da wakilan gwamnatin jihar Kaduna da ke raka wannan tawaga ko kuma kawai mutanen almajiran malam ɗin ne kawai suka tafi. a an ce akwai jami'an tsaro amma ba na jihar kaduna ba dama ai soki burutsu ne a ce wai jami'an eh, tsaron jihar kaduna ai shi bai da mai kaduna ai bai da jami'an tsaro yan sanda ake amfani da su da dss su kuma duka mallakan gwamnatin tarayya ne so da su din da aka tafi da su jami'an tsaro baki daya a gaida nasiru adamu el hikaya har yanzu dai muna Najeriya inda headkwatar rundunar sojojin saman kasar ta ce jiragen yakinta sun rugurguza wasu sansanoni biyu masu muhimmancin gaske na kungiyar mayakan Boko Haram. Ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja. air offensive operation uh, being conducted uh, against the terrorist targets Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola. Keman karin bayani gane da sabbin hare-haren da suka kaddamar mai take Operation Green Sweep da ya sanadiyar ragargaza mayakan Boko Haram da cibiyoyinsu. hare-haren na jiragen yakin najeriya in ji eya komodo da ramola ya kai ga kone cibiyoyin tsara kai farmaki na kungiyar ta boko haram da ma cibiyar ba da umarnin kungiyar da ke izza a yankin dajin sambisa ko da baya ga rugurguza sansanonin guda biyu jiragen yakin najeriya kazalika sun kuma karkashe karin wasu mayakan na boko haram masu yawan gaske as a result of the airstrikes a number of the terrorists were also neutralized as a result of the airstrikes na tambayi kakakin rundunar sojojin saman Najeriya ko a iya cewar kimanin mayakan Boko Haram nawa suka kashe a wannan farmaki? The ISR aircraft while conducting the uh, confirmatory uh, reconnaissance observed ya ce eh, jiragen lokacin da suke wannan farmaki sun hango kimanin mayaka arba'in a sansanin farko kafin harin amma kuma bayan kaddamar da shi wannan hari uh, baki ɗayansu an karkashe su da ma ƙarin wasu mayakan na boko haram da ba su a wurin waɗanda amma wannan farmaki ya shafe su kuma sun samu raunuka masu yawan gaske tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya Najeriya eya Marshal Al-Aminu da Gash ya zuwa yanzu ya ce ya gamu su da yadda sojin saman Najeriya ke tafiyar da wannan yaki. Eh to ka san shi sha'anin irin wannan tashin hankali ko matsala mutanen nan har yau ba za a yi ce ga inda suka fito ba daga chadi ne daga kamaru ne daga mali ne daga ina ne ina ne gashi nan dai to amma zuwa yanzu da mutanen masu tsaro da kuma sojojin manaka sun yi kokarin su ya dan lafa amma har yau akwai dan jite-jite a nan da can da su kuma suna ta kokari suna da dan bin wannan saboda an sami wasu yan kayayyaki sabbin kayayyakin da za su iya in sun je sama za su iya gaggano inda suke to kuma za su bi su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka kai Madalla gaida Hassan mai na kaina Yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin buɗe layukan namu mu shakata da wannan waƙar. عذابي قول ما إن وشفع بين رجايب حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني بسن عذابي طول ما انت نايم برسل خطابي مشفع بالمجايب yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kiranmu na farko daga jihar Niger. Wa muke da shi daga jihar Niger? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula gode a Kimba menene ra'ayinka? To sai dai ina neman abuwa a gurin ku saboda ainihin yanzu na bude rediyon ban ji akan abin da kuke muni akan shi ba. To yau muna so mu ji ra'ayinku ne akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya? to gaskiya al'amuran tsaro Najeriya sai dai mu ce na lillahi wa inna ilaihi raji'una tsakani da Allah babu wani cigaba a yanzu to me yasa ka ce haka mhm. yawwa don saboda za ka ga matakai da dama inda yake ga yadda ya kamata a tafiyar da lamarin tsaro Najeriya amma matsalar mu tsallar mu a Najeriya matsalar cin hanci take ita ce addaba mu a Najeriya to baka gani irin kokarin da gwamnati take yi na wasu bangarorin kuma da ya shafi tsaro musamman yaƙi da barayin shanu da kuma 'yan boko haram gaskiya al'amuran fa duk sun lalace fa don zai gaskiya babu wani abu da suke tabuka wanda za ka gani a zahiri ka dogara da shi ka ce lalle wannan ala abu ne ci gaba akan a samu akan a samu tsaro Najeriya gaskiya babu shi mun dai ba mu gan shi ba to mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi wa muke da shi a jihar Bauchi Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba Garba Imam menene ra'ayinka? To gaskiya ta wani bangaren dai za mu ce an samu tsaro din domin mu idan ka duba ta nan arewa maso gabas. Mm. Abin da a gaskiya ba haka yake ba. Yanzu kuma tsaron ya inganta ba kamar da ba lallai an samu ci gaba kwarai da gaske. Duba da yadda jama'a suke fitowa suke walwala ba kamar da ba kuma muna godiya ma shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari sannan kuma a ƙara dagewa akan ƙoƙarin da ake yi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Ayuba Imam kafin madaki daga jihar Bauchi. Har yanzu To gashi mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna? Hafiz barka da lasariya. To barka ka dai. kana jin mu ko za ka rage rediyon ka yan wato ba dai a kashe gaba ɗaya ma to an kashe gaba ɗaya to muna sauraron ka murtala menene ra'ayinka to da fatan kuma kun yi sallah lafiya sunana murtala ne ina kiran ku da dare da gasa a kanar tarihin najeriya to murtala muna jin ka to dan aiki gaskiya magana tsaro ko tsaron aiki kuma abin da muke kara ba su masu kasa shawara cewa a cewa a gaskiya lokaci ya kira zuwa kara gaskiya a kara karfi mobile police a kasar nan ga dai cikin gida mun sani da yan sanda ne da na goma mobile amma zai dan ka duba sojoji sun mamaye ko ina a cikin kasar nan tsaro wayewa da sauransu ya kamata a ce sojoji an koma da su barukoki ko barukoki da suke cikin cikin gari a mai da su waje wajen daji cikin nan fa yan ta'addan daga daji suke idan da barukoki a cikin daji sai a ka gani ya kamata mobile a ci a cikin barikoki a cikin gina manyan barikoki cikin gari inda mobile police a kara musu karfi da kayan aiki to muna ga wannan zai sa gaskiya kara samun karfin tsaro tunda su sun karanta ana koyar da su ne a kilas kilas mobile police da yan sanda yadda ya fitar da tsaro da fatan za a ji a gyara ta lafiya. to mun gode murtala daga jihar kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar bauchi wa muke da shi a jihar bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Amma ah, alaikum da Sawa kafin madaki karamar hukumar a jihar Bauchi. To muna jin kai Ismaila kafin ma da ne ne ra'ayinka? To alhamdulillah da yau dai ana magana ne akan harkan tsaro a Najeriya. Tsaro mu ma dai dai mu kada ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a Najeriya. Domin shugaban Muhammadu Buhari da yake cewa zai kawo tsaro ya kamata a ce waɗannan manyan hafsan sojojin nan da duka waɗanda ya aiki da su da su yake mayarwa ya Mala Ismaila, Mala Ismaila, muna magana ne akan kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya? Tsaron nan gaskiya ba wani nasara, gaskiya ba wani nasara sosai wala a Najeriya. To me yasa ka ce haka? Me yasa ka ce haka? Bakwai suna buga da sojojin Najeriya. Na ce me yasa ka ce haka? so mun rasa layin Ismaila kafin madaki. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a Najeriya? hello um, to da kaina ake kiran mu ne hello to har yanzu dai muna dan fuskantar tangarda a wayan mu ta wayar tarho har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan ko kuna ganin ana samun nasara wajen inganta sha'anin tsaro a najeriya muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira to gashi kamar da an ɗaga min hannu layin ya ɗan gyaru yanzu mun sami kira daga jihar Niger. Hello, wa muke da shi a jihar Niger? Eh, kuna magana da Mika Yusuf ne daga nan a Kimba mai godiya. To, Mika Ilu, menene ra'ayinka? To, ra'ayina akan maganan tsaro gaskiya sai dai mu roƙi Allah Allah ya kawo mana tsaro mai inganci. to baka ganin kana ganin an samu ana samun inganta to kama wani irin matsaloli eh matsaloli shine gaskiya tsaron bai wadata ba duk da yake dai shi mai gida shugaban kasa yana kokari akan matsalan tsaron amma sai dai kudirin shi baya kaiwa wuraren da yake so abin ya kai to mun gode mika'ilu mai kimba mm. jihar niger to har yanzu dai eh, ko ce muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 4 da minti 53 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da mu da kowa wannan sabon shiri na labaran wasanni yau za mu fara a Najeriya ne yadda shugaban hukumar kwallon kafa na wannan kasa din wato a majuju Phoenix ya ce ɗaya daga cikin dalilan da yasa Najeriya take son ta ɗauki ɗawainiyar kwallon mata ta duniya da ake son a yi shi ne cewa saboda wannan wasan zai bayo Najeriya damar ta nuna irin zaratan 'yan wasan da take da su maza da mata. jaridar banga ce ta ba da labarin cewa an zaɓo wurare har guda biyar a biranen lagos da benin da asaba da kuma oyo inda ake sa wannan wasan na mata abin da ya sa har fifa wata hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi wata tawagar wakilanta su zo su binciki wurin kafin ta ba da sanarwar cewa najeriya ce za ta ɗauki ɗawainiyar wannan wasa da yake najeriya ta taba daukan ɗawainiyar wasan matasa 'yan kasa ga shekaru 20 na duniya da kuma 'yan kasa ga shekaru 17 a shekarun 1999 da kuma 2009 wannan wasan da take so ta gabatar yanzu zai zama wasa na uku na duniya kenan da ita najeriya ta taba ɗaukar ɗawainiyarsa. yau 'yan magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta manchester united sun waye gari cikin farin ciki bayan da suka lallasa kungiyar chelsea da zunzurutun ci hudu da bako daya a wasan da suka yi jiya a trafford yayin da wannan take faruwa ɗaya daga cikin 'yan wasan manchester united din wato paul pogba ya ce akwai ayar tambaya har yanzu game da ci gaba da zamansa a cikin manchester united din bayan nasarar da suka samu a kan chelsea a jiya din paul baba ya faɗa a yau litinin cewa ya jima yana tunani ya bar manchester united din kuma har an ba da rahoton raɗe-raɗin cewa yana tattauna da ƙungiyoyi irin su madrid da kuma juventus to amma tun ranar alhamishin da ta gabata aka rufe karɓar 'yan wasa wato wanda suke barin wannan ƙungiya zuwa waccan ƙungiya kafin a shiga kakar wasa ta wannan lokaci da muke ciki to sai dai akwai wata alfarma da kungiyoyin kwallon kafa na ingila suke morewa na cewa suna iya sauya mazaunin 'yan wasansu daga yanzu har lokacin da kungiyoyin kasashen turai suka rufe nasu karba din wato ran biyu ga watan satumba na wannan shekara da muke ciki shahararriyar 'yar wasan kwallon tennis na ta duniya ta na amurka serena williams ta yi kokari amma ta kasa jiya dole bata so ba ta fice daga cikin wasan da ta shiga na us open saboda jin ciwo a bayanta ta janye daga wannan wasan ne a lokacin da take kara da wata matashiya 'yar kasar canada 'yar shekaru goma sha tara da haihuwa da ake kira bianca andrescu wacce kuma ta lallasa ita serena din da ci uku da ɗaya a gasar cin kofin rogers cup dama ita selina fatanta ita ce ta yi kokari ta cimma burinta na cin kofi na 24 na grand slam a wannan wasan da aka jiya an ci ko da aka fara wasan lafiyan ta kalau amma kawai ana cikin wasan sai aka ga kawai ta zauna tana kuka akan kujera karshen ta yanke hukuncin cewa za ta fice daga filin wasan mintoci goma sha tara kawai da fara wasan. To a ƙarshe musu a ƙwallon kafa a jihar Ebonyi ta Najeriya yau sun waye gari suna ta hidimomin tunawa da wani shahararren zakanan ɗan ƙwallon kafa na Najeriya wato Samuel Okoraji wanda ya rasu ran biyu ga watan Agustan shekarar 1989 shekaru 30 da suka wuce kenan a lokacin da Najeriya take wasa da Angola a Lagos. Magoya Okorajin sun gaya wa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa za su daɗe ba su manta da wannan shahararren ɗan ƙwallo ba saboda irin darajojin da ya nuna da kuma karincinsa da hasikancinsa babban manajan kungiyar kwallon kafa ta ebonyi united ta abakaliki wato ikuchukwu ihumu ya ce ɗaya daga cikin abin da ya sa kuraje ya fice ne cewa yana ɗaya daga cikin 'yan kwallo mafi kishin ƙasa a najeriya da aka taɓa yi ya ce saboda kishin ƙasarsa lokacin da yake buga super eagles sam shi yake biya wa kansa kudaden jirgin sama zuwa wajen wasannin da ake da najeriya din sannan kuma shi bai ma taba karɓar kudaden ganna alawus alawus da wasu 'yan wasanni suke ta tada rigima a kansu ba to jama'a ban da ya sauka labaran wasan wannan lokaci kenan sai wata litinin allah ya daga washington mun barku lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto da labarin wasanni daga nan birnin washington dc kafin mi sallama ga aisha ta dawo da labarai amma a takaice attorney janar na kasar amurka ya ci alwashin tsananta bincike kan attajirin nan da ya riga mu gidan gaskiya a gidan kaso 'yan sandan hong kong sun yi amfani da sabon dabaru wajen tarwatsa masu zanga-zanga amurka da kungiyar taliban sun kammala tattaunawar da suke yi ba tare da an cimma matsaya ba to masu sauraro baki daya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa sai injiniyanmu na wannan lokacin Dan Crafton. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.